hamshakiya littafi na goma sha ɗaya wato ɗaya da ɗaya wanda ya samu aiki daga nana aisha muhammad alhamdulillah godiya da yabo ga allah da ya bani iko da dama na kammala littafi na goma gani cikin littafi na sha ɗaya a littafi da ya gabata da mun kwana ne daidai inda bai san son da ya tashi ya mota a jikinsa ba zamzam kamar wani zai kwace masa ita ce I love you I love you my heart desire Ahalam ita ma rungumar mijin nan nata ta ita ce I love you I love you too my dean daga nan fasalo ya fara canjawa dini ya juyo ya maka min wani uban harara tashi ne na fita sadaf sadaf sadaf na bar ɗakin inda na ce asuba ta gari dini da ahalam To na fito kenan fita take da wuya na nufi can hedkwatan 'yan sanda na garin Abuja. A nan ne na tarar da Hajiya Zufura tana matuƙar cin azaba. Duk ƙiba irin nan nata sai da ya tafi. Ta rame sosai ta zamo kamar wata uwar ɗaki na wancan. Hmm, to ba kwa ji sunanta a gare ni ba. Ai da na je na leƙa ta wani harara da ta maka min ce Ko ta ina dai ba sauki. su gama nan a cikin littafi na ɗaya da ɗaya wato na goma sha ɗaya za mu ɗora da ci gaban labarin namu daga inda muka tsaya so mu je zuwa domin zan yadda za ta kaya a cikin littafin hamshakiya ɗin a gefe guda ko bayan ta min harara na juya ne zuwa ɓangaren iyayenta domin na ji wace wainar ake doyawa na darar iyayenta ma sun yi fushi ne sosai sun ki shiga kesin saboda matukar fushi akan abin da ta aikata da suka yi sun ce sai ta ɗanɗana kuɗar ta in ta yi hankali za su karɓo ta. To a bangaren Hajiya Zuhura kuwa da na ɗan tuntuɓa domin ji me ke faruwa duk abin da take sha ɗin nan duk da matukar wahalan da ta sha ba ta yi nadama ba domin ba ta yi ladab ba har yanzu nan ƙudurin nan na nan a ranta in sun sake ta ta dawo ta ɗauki fansa ne kawai To ni dai ba zan ce komai ba sai dai kawai in ce wanda ya ƙi ba zai ki gani ba. Ban koma gidan dini ba sai bayan kwana biyu na bar su ne domin su angwance. A can ne na hango su sun je shopping ana shopping mall hannun ahalam yana sakale da na dini. Suna shiga mall ɗin nan ya kai ta gaban kayan mata ta zaɓa ya ce mata yana zuwa ta ce masa to tana tsaye ta kasa zaban kaya. Sai gashi ya dawo da wata leda a hannun sai sai hubbi na baki zaɓi kayan bane ne. ta ɗaga mishi kai cikin Ba ya kama hannun hannunta suka nufi side ɗin kayan maza ta ce ba irin kayan babu irin kayan mijina a nan ahalam ta kalle shi tare da dariyar tsokana ta ce mijina daga sut sai jamfa yake sawa ya kamata ya ba wa suit hutu ga sunan ƙananan kayan da ya kamata da dai sauran su jeans su ɗan shana halaje mm, da zafi zai koma yon handsome Yon handsome lecturer sai 'yan matan jami'a sun fi jin daɗin ka fiye da komai amma mutum kullum cikin suit suit suit jamba hararen ta wai me kika sani ne akan gentle baki san komai ba ba ki san wani style ba balle fashion na ji ban san komai ba dama canji nake so a yi maka hararen ta yace ba na son canjin Allah ya baka haƙuri me ya bata maka rai ya yi mata takulkule ta kama haushi na ce miki na ji ta kama hannunta suka je suna zidan kaya duk abin da ta ɗauka sai ta ɗauka wa kausar haka suka gama shafin nan mai matuƙar yawa ma'aikatan gurin suka zo suka ɗebo kaya zuwa gurin motansu dini ya ba da debit card ɗin shi suka cire kuɗin su suka fito nan suka nufi hanyar gidansu ba su ɗauki tayin mai yawa ba suka iso gida don babu nisa da tsakaninsu da shafin mal ɗin yana faki ne sai ma yaran gidan nan su ɗebo kanan su shigo da shi kofar falo sai mai aikin gidan mata ne suka ƙarisa da shi cikin falo hamshakiya kuwa tana kan kujera ga kayan ciye-ciye a kan tebur ɗin gabanta tana kallon su suka shigo ta watsar da ta watsa wa dino ni kallo ya ce uwar gida sannu da gida wani banzan kallo ta watsa mai kafin ta ce kai ban sun shi shige na ruwanka da ni ne wai Dini ya ce, Ai, ko ruwan ruwanki nawa ne, muddin kina karkashe na to dole in ji damuwar ke. Kausar ta tashi ta buga tsaki ta sai aikin kawai. An tsaya sai an bi ta a gindi a gindi don kawai kwaɗayi da neman point a gaban zero. Dini ya buɗe baki ya kasa sai mata komai a halamta dube ta ta ce, To idan kwaɗayin ma yake yi, ai ba shi kaɗai yake yi ba. kuma kowa ya samu guri ai kowa samu guri ai zai yi shanya kuma gwara shi ma mijina ne ne bai dogara da arzikin kowa ba kin san dai da arzikin da kika gan da arzikin shi kika gan shi kika sai kina son shi sai da kika aure shi kausar ta kalle ta ta taho ga dangadan kan ahalam ta kuma ta diniya ta so yana son ture ta ahalam ta sai barta ka barta kawai yau din nan dai kam zan nuna miki ba tsoron ki nake zai ba nan ta ɓamɓare hannun kausar a wuyanta da kanta ta tankaɗa ta sai da ta faɗi kan kujera ta sai mine you kar ki kuskurki ƙara yunƙurin zuwa inda nake ko ki kira ki taɓa ni if not za ki rena kanki a gidan nan senior ta very good ba ki kama girman ki ba next time kya ƙara ya wuce ɗakinsa ya bar su a falo kausar ta shaƙa iya shaƙa da yawa Allah sarki ita wannan a ɓangaren su ne kenan a ɗaya ɓangare na ci gaba da labarin namu a gidan mami kuwa yau dai gidan mami ya katame da aiki saboda yau ƴaƴanta na ƙetare za su dawo kowa ya kammala sukul ɗin shi hajiya nadiya an ki komawa abuja saboda hansom ɗinta zai dawo sai farin ciki ake yi ta je salo an yi mata gyaran kai an yi mata kunshi ba ta faɗa masa tana gidansu ba tana so ta yi surprising ɗin shi ne Kudi da Kamfani sun kwantsama wa mami da dadi labari, sun ji daɗi sosai na haɗin zumuncin nan da za su yi kuma yaran nan su ƙara haɗa kansu zai musu daɗi. To, wannan abin da ke faruwa a gidan mami kenan. A gidan Dini kuwa, ya kama da girkin kausar ne kuma Dini ya ce dole ita da kanta za ta shiga kicin ɗin dan in bata yi wasa ba zai ɗauki zai sallami mai aiki daga matsayin matsayinsa na mai aikin girki a gidan nan. Bayan da ta iya haka ta shiga kicin ɗin, ta ɗan yi abin da za ta iya saboda ba ta iya girki ba da yake wukin ne jini na gida yana falo yana kallon news kausar ta zo ta zira kayan abinci a danin tebur da lemuka a fridge ita kuwa ahlam na ɗaki ana shiri can ne na jiyo takunta da kan step ɗin beni takun nata ne jawo hankalin kowa inda na ga jini ya sake baki sai da sai da na ɗaga kaina na domin ganin me yake kallo ai kuwa sanne na hango ahlam sanye cikin wando jeans crazy sky blue ya kama ta tsam a jikinta ga hips din nan nata da suka zauna daidai a wandon ga wata yar top ɗaya riga da ta saka a jikinta ash color ne kai abin ba a cewa, komai duk kayan ya bi jikinta ya manne ilahirin jikinta ya fito sosai yayin da girginta nan suka bi fito sosai wuyar rigan kuwa ya kasance a buɗe ce mai hannu mai dogon hannu ne ana ganin kirjinta ma ta nan kanta kuwa a gyare yake baki su duk sai shani ne yake yi ta yi fakin ɗin gashinta a gefe guda hannunta rike da wayarta kunninta makale da iyafis tafiya take duk ta sai kaɗawa yake har ta sauko kasa ko kausar kuwa sai da ta ba da kwalliyar ahalam shi kuwa gogon sake baki ya tamkar wawa sai da ta sai da ya jiyo turarenta a kusa da shi ta kalle shi ta yi bari da ido ta ce ina yi ne my ta faɗi haka cikin salon shagwaba da yanga jawo ta kawai ya yi rungume ta ya ce kin yi kyau sosai ku habibatina ki rinƙa min irin wannan shigar please ina son shi a halam ta tashi tsaye ta ɗan jujjuya masa ta ce na gode hubbina kausar kuwa abin ya mugun kular da ita sosai ta ce abincin ya zama ready darling ne ce oke tashi ya kama hannun ahalam suka zauna a dining kujeranta na fuskantar nashi kausar ta zuba musu jalof ɗin taliya ce ko ɗago ido ko daga ido za ka san abincin nan ba zai yi daɗi ba ba ta iya ba ga ƙauri na fita daga ciki ta buɗe wani filas ɗin naman kaza ne soyayye ta sa a kan taliyar tana hararan ahalam ta dangwara mata filet ɗin nan a gabanta ahalam sai murmushi kawai jini yana sa cokalin nan taliyar nan a bakin shi wani ƙauri da ya je da kyanun hannunsa sannan ga wani uban yaji da ya kai ziyara zuwa kwakwalwarsa da ƙyar ya haɗe ya buɗe exotic ya kwankwada amma ina zafin da yake zinnan na yazin na yawa daidai lokacin da ahalam ta kai ta ciki babu shiri ta kwala ihu don azaba don babu bata shiri da yaji yanzu za ta fita a hayyacinta ta tashi tana tsalle har da kuka Dini ya kamo hannunta ya zaunar da ita akan cinyarsa yana ta ita kuka kawai take da da ya ga ba za ta yi shiru ba kawai ya manna mata kiss a nata bakin ya shiga kisan ɗinta ita ma ta fara yi masa responding back kausar tana tsaye kam kamar wata itace wallahi suka mata idanu ganin sun fara fita daga hankalinsu ta zo ta kwaɗa wa ahalan mari a fuska marin da ya dawo da su hankalinsu ahalan ta tashi ta rike gurin ta ce ni kika mara kausar sai na mare ki kuma sai na miki abin da ya fi haka ma in ban za ta ke yarinya karama kamar maiya ki rinka shiga rayuwata sai da kika raba ni da sanyin idanuna yanzu ubana ya juya min baya saboda ke Ahalam ta yul jahila kawai wacce bata san darajar mijinta ba Ahalam jiri ne ya ɗibe ta saura kaɗan ta faɗi kan santa tebur ɗin falon dine ya sauri ya riko ta da sauri ta faɗo jikinsa ya kalli kausar ya ce anything bad happen to my wife wallahi zaki yi nadama you will pay all what you did ya ɗauke ta kawai a kafaɗinsu ya sa ta a mota ya asibiti da ita masu aikin gida suna musu fatan samun lafiya kausar hannu ta ɗaura a kai ta ce na shiga uku na lalace in yarinyar nan ta mutu na kaɗe ai ba ne ba ta dangi na sai an ɗaure su dini na fita direct hani Halima Hospital ya nufa da ita nan da nan suka dauke ta da ke tana da fayil a wurin suka tafi da ita ko ta fagin bai bai ɗauko ta akan kafaɗinsa aka kawo gadon marasa lafiya aka tura ta nan da nan Dr. Amina ta fara duba ta kafin ta sa mata drip tana murmushi numfashinta inda ya dawo daidai ta dubi ta ɗibi jininta ta kira nurse ta bata ta ce ta je lab ta dubo nan ta fito ta samu dini yana kaiwa da komawa ta ce yaya dini kwantar da hankalin kamara ta samu bacci zuwa anjima za ta tashi na ba bada jininta domin a yi test dini ya ce amma jikin nata da sauki ko amina ta ce da sauki za ma ka iya shiga ka duba ta da sauri ya shiga ya ganta tana bacci ya kura mata ido garin sauri ne ya manta ko hijabinta bai ɗauko mata ba ya zo wani kishi ya kama shi Allah ma ya sa mata ne suka zo suka rike ta Hannun ta ya rike gam kamar wani zai kwace masa ita yana zaune Dr. Amina ta sake shigowa ta ce wannan soyayya haka ji ne ni kan wai ina wasa da ke ne kin fara raina ni ko I'm sorry yaya ce sorry big brother ta mika masa paper nan ta ce congratulations anti Ahalam is president. Jini fara'ansa ta yi mugun karuwa da you are talking serious? ta are serious? Amina ta ce, wallahi da gaske, da gaske nake yaya ciki ne da ita wata biyu yanzu idan ta tashi zan mata tambayoyi wato ya kamata a kula da ita sosai kada a rinka barinta da abin da ba shi ba kuma kar a bata mata rai sake da murna ne sai babu damuwa dokto na gode ki jira kyautar ki har gida na gode yaya in ta tashi ka kira ni to babu damuwa babu damuwa dini nan take sujjadan shukura ya gode wa Allah da wannan kyauta da ya bashi lokacin da bai taba tsammani ba Allah ya bashi Allah bashi a halam wata kyauta ce daga Allah da sauri ya lalubo wayarsa ya gaya ya ga ya manta ta a gida ya tallafo fuskar ta ya mata kitse thanks Tina, a hankali ya ga idanunta na buɗuwa har ta zo ta buɗe baki ɗaya tana bin ɗakin da kallo shi ɗin ma kallonsa take tana son tuno me ya faru dini ya danna mata red button kafin ya dawo kan gadon nan ya rungume ta ya ce sannu sannu baby na ta ɗan yi murmushi ta ce how come ya aka yi na zona me ya faru da ni dini ya ce ziri ne ya ɗebe ki baby na kika suma bai kare ba dr amina ta shigo ta ce kawai oh, yaya wannan rashin kunya haka hararan ce bai ce mata uffon ba Dr. Amina ta sai antin sanne jikin naki a halamta ta jike da sauki Dr. yaushe rabon Dr. ta dube ta ta ce yaushe rabon da ke al'adan ki Halamta ta kalle ta ta zo da kallon ta gari ne ta ga shigar ta ƙara shigar da kanta kirjin sa wai kunya ta ke zi. ne sai baby na ni kike jin kunya ki faɗa mata mana ta ce wata biyu kenan yanzu Dr. ta fada da murmushin ta ce congratulations kina da baby two months ki yi kokarin bashi kulawa ta miko wa dini takardan komai da magunguna ta ce gashi za a siyo waɗannan magunguna da ita da bebin zai ƙara musu lafiya ta riƙa shan su din ya ce oke na gode amina ta ba su sallama sallamar mu fa ya tambaye ta doctor ta ce na sallame ku Tun tunda ta ji sauki alhamdulillah ta wannan kenan muna nan a cikin littafin hamshakiya littafi na ɗaya da na ɗaya Jini ne sai oke ce mu kenan mun gode sosai amma dan Allah ki samo mana hijabi mana na manta ban dauko mata hijabi ba saboda kidimewa ta ce oke to zan turo muku da shi yanzu tana fita kuwa dini ya bude rigar ahalan mata yanzu dama da aziya ta anan ya fara shafa maranta ita dai ahalan sun ne kai kawai ta yi ni ne ce come malama ki daina wannan kunyar din we are going to be parents yana da kyau mai murna nan yana cikin haka ya ji ne ya tashi ya zai bude kofa ya ga wata nurse da hijabi a ledarsa sabo da lese tank ita kuma ta zuba mishi ido dini ya tsani kallo a rayuwar shi ya ja tsaki tare da rufe kofa yana komawa ɗaki ya bude hijabi ya zo sawa a halam ya gaya mata kyau sosai ya ce iya kyakkyawa ta yi kyau sosai tashi mu tafi gida ko na ɗauke ki ne a halam ta ce ban so ta ƙarisa da shagwaba ya kamo hannunta suka fito ya tsaya a reception ya ciro katin sai mika musu suka tiri su suna ƙara fitowa ko ya tsaya a pharmacy ya saya magungunan nan duka suka shiga mota ya tsaya a hanya ya musu sayayya kafin su taho suka nufi gidan mami a san gidan mami kuwa direba ne da sultan da ikram suka tafi ɗauko su yaya sharif da fatima aka bar nadiya da mami a gida a daidai lokacin da motar dini ta shigo gidan suka shigo falo hannunsu sakale da na juna mami ta gansu ta ce lalemar habin da diyata ga diyata ta zo ta taso ta rungumi ahalam ahalam ta ce i miss you my mami mami ta ce miss you too my daughter Nadia ta ware ta kalle su ta ce tabbi yau zanga wariyar launin fata wato kika share ni ko ya dini kuma kuka share ni shikenan sannu da zuwa have a seat shi ne ya murmushe ce karki damu yar kanwata ni ai ba zan taɓa mantawa da ke ba ko za a yi min ta tayin zama ai ba na zauna ba dole ina tare da ita nan a halam ta ce sorry sister ina ta mamina ne ban ma ganki ba ai Nadiya ta zumburo baki ta ce shikenan kar ma ki ganin man kar ki kula ni mana halam ta ce Allah sarki ni fushi nake yi da ku ai ko ku sake dawowa don wulakanci ina sauran yan matan gida dine ce oh halam wai yaushe mata koyi surutu ne hakan nan duk ma ku bar wannan tukunna alam ta shagwabe ta fara dira kafafuwa a ƙasa na irin na shagwababbun yara ta ce mami kin gan shi ko mami ta ce kai dai ne ka fita ido na na rufe ashe haka kake takura ma yata mami ta ce Allah mami ba na takura mata wallahi ki tambaye ta ki ji mana bai ƙarisa ba suka ji hayaniya ya tin karo falon din To a gefe guda kuwa su dido ne suke shigowa da murna daga bayan su kuma na ga turawan samare guda biyu mace ɗaya da namiji ɗaya. Masha Allah sun haɗu ba kaɗan ba na tashi saboda ruɗewa mami da sauri ta tashi ta ce bakin turai suka zo suka rungume ta suna wa su yi awa mamma mami ta ce ni fa kun ga ku sakan kar ku kayar da ni tunda kun ce kuna zai da jin daɗin ku ne yanzu. Ya sharif ne ya ba mamin mu shekara bakwai fa yana rabon mu da ke ya sake mami ya nuna yana nuna su halam da nadiya ya ce mai ido na ke gani mami mafarki nake ko kuma menene please mami wake me up mami ta fara dariya ta ce ba mafarki kake ba babana masoyiyar ta ka sai masoyiyar ta ka sai dai da yar uwanta ya sharbe ce mami maganan nan daga gaske kike gaya mini ne how come sai aka yi haka ya faru ya bude irin su ya murza kowa na falon dariya yake masa dini ya ce hai kai da gaske ne mana nadiya da ahalam sista ne tagwaye ne don haka ahalam mata ta ce ya shirbe ce wow what amma ya matso gurin su yana kallon su da kyau nadiya yana kokarin isa gurin ahalam dini ya ce a'a wannan mata ta ce ga nadiyar ka nan ya nuna masa wannan ita ce taka ya rike baki ya ma kasa magana his totally ya kasance wani irin yanayi dama Nadia sistan shi sai ya rike kafadun Nadia ya ce come on baby please faɗa mini mana dama ke yar uwar mu ce Nadia ta yi murmushi ta ce ni yar uwar ku sai mana Sharif ya ce to ta aka yi hakan ba tare da na sani ba Fatima ta ce haba yaya surutun nan is too much yunwa muke bi sai a bar labarin nan mu sai abinci tukun sai a bamu labari an zima mami ta ce to kam bayanin kenan dini hakan ya kamata come let you eat before getting any news dini ya ce mu kan ya mami za mu wuce gida daga asibiti muka yi wani, ta ce waye ba lafiya kuma dini ya ce a halamta ce mami ta ce to me ke damunta kuma ahalam ta fice da gudu ta yi waje mami ta ce a a aiko na ma gane ba sai kai bayani ba Allah ya inganta Allah ya inganta zan zo dubiya har gida kai mun gode Allah ya inganta sai a yanzu Allah ya kawo ku amma dai ku kiyaye kada ku faɗa wa kowa wannan magana kun ji ko dine sai insha Allah babu mai ji mami ya mika wasu sharibanu da Hashim suka gaisa ya ce to sai na dawo na Nadiya special muna jiran ki mami ta ce to zan zo kuwa gobe ka korar min yarinya ta addini ya fice yana dariya. Ita kuwa Kausar suna fita ta kira hajiyar ta a waya ta ce, "Hello Hajiya." Hajiya ta ce, "Kausar lafiya kuwa ta fara kuka ta fada wa hajiyar ta kuma Hajiya ta ce, "Kai subhanallah." Garin yaya kika yi gangancin nan? Yanzu in wani abu ya same ta kin jawo mana bala'i fa. Hajiya insha Allahu babu abin da ma zai same ta. Ni ni ba dan makar na taho dadi ya kore ni ba da na taho. Hajiya ta ce kar ma ki so ma ki zaman ki zuwa dare ba su dawo ba zan tuntube shi. To Hajiya na gode sosai ta kashe wayanta ta tashi ta shige ciki tana addu'ar Allah ya sa babu abin da ya samu halaf. Tana cikin tunani ta ji shigowar su da sauri ta fito falo ta gansu sun shigo hannunsu sakale a na juna suna dariya. Dini na ganin Kausar ya haɗa ya dauki ahalan ita kuma sai dariya take suka shige ɓangarensa. Nan Kausar ta sake baki ta sai tabbi da ma ta wuce kawai kamar ba ita ta gama addu'a yanzu ba amma wai shi ne take magana kai ma kira da hankali fa am shagiya gyan kun ta tashi babu wuya a wurin ubangiji Allah inda yanzu an sa ranar Nadiya da Sharif Dido da Lamido ita yayar yayarta Fatima wani ne da suka haɗu a Indiya shi ma an sa rana watanni biyar ne kadai duka duka aka saka na biki Nadiya ta koma Abuja kullum Sharif yana hanyar Kaduna da Abuja ba a ƙarisa gina masa nashi asibitin ba ne asibitin ɗinsa na Titin hospital a zaria sun ɗauke shi asibitin titin hospital na zaria sun ɗauke shi aiki kasancewar shi babban likita ne ba kullum yake zuwa asibitin ɗin ba inda cikin ahalam ya fara girma ba wadda ya san da shi sai iyayenta sun yi murna matuka. amma ma cikin cikin da aka kwantar da shi yanzu ya tashi sosai domin kuwa da kira take tafiya cikin watan watansa tara amma kamar ya yi shekara kullum addu'ar su Allah ya sauke ta lafiya tunda ahalam ta samu ciki ta koyi faɗa ko ba a takale ta ba yanzu za ta fara faɗa har dinin ba kyale shi take yi ba rayuwa kenan a halin yanzu da ta zama mafaɗaciya komai ba sauki a halin yanzu ne kuma ta ji tana bukata ta fara zuwa ofis duk da bata fara zuwa ba kawai ta ji tana son jin information akan kamfaninta. kamfanin ta take ta kira alhajin kausar ya rinƙa girmama ta ta sai masa ina son ka zo gida domin mu yi magana akan kamfanin nan ne bana jin daɗi ba zan samu damar zuwa ba alhaji ya amsa da rawar jiki kan zai zo yana nan tafi ahlam ta shige ɗaki ta shirya ta fito falo ta zauna ta tarar da kausar a zaune tana catin tana tauna ta tana harare hararenta ahalam dai bata sai mata komai ba nan ahalam ta kunna kallo tana kallon maimaitin hunger games a mbc 2 MBC 2. Tana nan a zaune aka danna ƙararrawa Kausar ta ce yes come in. Kausar dana daga kai kuwa ta ga abbanta ne ta tashi da murna ta ce wow unbelievable my dad at home. Sannu da zuwa dadi Alhaji ya ce sanninki ina mai gidan naku ya fita aiki. Dadi ga waje ka zauna Halam ta tashi ta ce sannu da zuwa. Alhaji ya ce yawwa sannu hajiya sannu da hutu ya jikin naki jiki na karkarwa kausar kawai ta sake baki tana kallon shi ahalam ta tsugunna har ƙasa ta gaida shi ya amsa shi ko ta hajiya ayya ayya hajiya ai da baki haka ba ke da baki jin daɗi me na tsugunawa sannu tashi ki zauna tashi tashi inda yake rawar jiki ne sa kausar ta sake baki tana kallo ahalam ta ce alhaji have a seat zama suka yi a tare kafin ya buɗe jakar sai fara ciro fayil da fefofi yana miƙa mata ita kuwa ahalam ta karɓa ta dudduba ta ce to shikenan so sauran explanation ɗin da za ka yi mini ya fara yi mata bayani na nasarorin da aka samu a kamfanin da alheran da aka samu da riba kausar kallon su take ta ce dama ba dan ita ya zo ba kenan dan yarinyar nan ya zo yake ta wani rawar kafa da ta ji yadda yake lissafin kuɗaɗe ta yi mamaki matuka, yarinyar nan sai biliyon naira haka dama sai da ya gama bayanin komai wa ahalam kafin ya ce an biya ma'aikata duka sannan an samu ribar miliyoyin kuɗi an tura akawun ɗinki hajiya ahalam ta gamsu da bayaninsa ta ce to ok a ƙara ma kowane ma'aikaci naira dubu ishirin ishirin akan albashin shi sannan shi ma na ƙara maka albashinka a halin yanzu dubu ɗari takwas za a baka don ta same shi mai gaskiya da rikon amana mace ga ta ji daɗi hakan akan sa ta ce to daga manaja a halin yanzu ka koma manajin director ya ji daɗi sosai godiya ya mata ba kaɗan kaɗan ba kausar ma ta ji daɗi sosai dama yarinyar tana da sauƙin kai haka ne ga ta da mutunci da girmama mutane ba kaɗan ba ka dubi yadda ta girmama mahaifinta nan a ta ce na gode alhaji is very lovely working with you alhaji ya ji daɗi ya ta mata godiya ya tashi ya tafi ya bar mata fefa inda ya tashi kausar ta bi shi a baya ta yi masa rakiya to alhamdulillah alhamdulillah duka duka shi ma a nan zan dagata a cikin littafi na sha ɗaya sai yi min haƙuri da uzuri mu haɗu a littafi na gaba wadda shirin mata tare suke kuma littafi na ƙarshe da yardan Allah ya fa kenan kuka gama sauraro daga ni kuma mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe nake cewa mu haɗu a littafi na gaban littafi na ƙarshe wato na sha biyu. Don haka babu abin da zan ce sai dai na ƙara yi wa Allah godiya da ya bani iko da dama na samu na kammala littafin Hamshakiya littafi na sha ɗaya. Duba da nazari da yadda labarin na yake kasancewa idan kuka dube shi, saƙon da ke cikin shi a fili yake a fayyace. haka zalika kuma abu ne da ba sai na yi muku dogon sharhi a kai ba abin a fili yake wulaƙanta ɗan adam cin zarafin ɗan adam saboda kana da kuɗi ko saboda kina da kuɗi haka to baka san wani irin baiwa ko kuma daraja wannan da kake wulaƙantawa wannan talakan ko kuma ba baka san wani irin daraja ko baiwa ke da shi a wajen Allah ba duba da halayyan kausar da mahaifiyarsa kun yadda ya kasance sai kuma gashi Allah ya ikonsa idan muka dubi yadda yake kun ga kausar duk ta kamanta akan mahaifinta mai arziki sai gashi ya kasance a ƙarƙashin mahaifin ahalam ɗin yake aiki to shine mai riban wulaƙancin muƙaddara yadda suke ce ma ahalam shegiya ce idan ya ma kasance shegiya ce to ai ba laifinta ba ne. tunda idan da za a bata ta zaɓi dai ba za ta so su haife ta a matsayin shegiya ba. Laifin na iyayen ne. Amma ina mutane muna yanke ma mutane hukuncin da ba shi ya dace da su ba. Babu dai abin cewa sai dai kawai shiru. Haka zalika kuma Hausawa sun yi gaskiya da suka ce makashinka yana nan tare da kai. To idan muka yi duba da nazari ɓangaren Hajiya Zuhura. na san masu sauraro ba ku taɓa tunanin hajiya zuhura za ta yi hakan ba sai gashi kuma ya kasance ita ce ta aikata hakan ba don komai ba sai don huɗubar da boka yake mata ko in sai huɗubar shaidan ta yi amanna ko in sai imani da boka to gashi kuma ƙarshe abin da ya zo faru da ita ita ma kun san dama an sai tsafi gaskiyar mai shi tabbas wannan zancen haka yake to riban me ta samu hana babu riban komai fa wa gari yawa ya ita kun ga da ke kuma har yanzu mugun nufin tana ranta ba ta sauke wannan ƙudirin ba tabbas duniya makaranta ce a gefen su zini kuwa shi ma da nashi haka zalika gefen su mami kuma kun ga su ma da ba su taimaka mata ba shi kenan amma sanin darajar ɗan adam da kuma sanin ɗa na kowa ne suka riƙe ta matsayin ya har suka aurar da ita hmm. to bara dai in dakata haka sai mu haɗu a ɗan abin da ya rage sauran ɗin cikin littafi na ƙarshe wato littafi na sha biyu domin jin yadda za ta kaya a abin da ya rage cikin littafin hamshagiya. To duka-duka dai a madadin taskar ɗan Hamza, ne mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe nake yi muku fatan alkhairi ta kasance cikin ƙoshin lafiya tare da cewa a huta lafiya sai mun haɗu.